قائد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن على نحسه وسلم بسنته وجاهد الحاجة وجاهد الدين وما بعد والسلام عليكم الله وبركاته يوم شدة وتم ربيع الأول في رسائله صلى الله عليه وسلم ليلة الثلاثية الله تعالى يا باب كيف الثلاثية بالمشيك وبدأ رسولنا ضمن للثلاثية أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق لا الشيخ سليمان بن الصالح الخراشي حفظه الله تعالى إذا ما أمنت ba muna ƙarƙashin tambaya ta hamsin da takwas tambayar da ke bayani akan cewa in shi'a aƙidar da ita ce alƙur'anin nan da ke hannunmu to canjajje ne an goge wasu ayoyinsa an caccanza wasu ayoyi kuma waɗanda suka yi waɗannan aikin ba wasu bane illa ta sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu da ta sayyiduna umar radiyallahu ta'ala su ne suka yi wannan aiki mala yana buga mana misali da cikin littafan shi'a waɗanda su ne littafan da suka yadda da su suka yi imani da su a kan waɗannan littafan suka gina aƙidar su. dukkan wani abu suna tsamo shi ne daga cikin waɗannan littafan nasu kamar yadda za mu gani insha Allah mala yace wa an abi abdullah qala an kabo daga abu abdullah abu abdullah shine ja'far sadiq سأل سائل بعذاب واقع للكافرين في ولاية علي ليس له واقع ويولى آية سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سورة المعارج وشيني عكس في ويدي عفو صعادة فأنا سائل بعذاب واقع مي كمبيا ياتي كمبيا عدمج عذابا لي أقوى للكافرين في ولاية علي ليس له دافع فوأن دوان لي كافرك game da shugabancin sayyidina ali to laysa lahu dafi ba yi da wanda zai tunkuɗe masa wannan azaba kun ga ayar yadda take a cikin alqur'ani ita ce sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' lil-kafirin laysa lahu dafi min Allah bil ma'arij sai suka ce wai ai an goge bi wilayati aliyyi للكافرين بولاية علي ليس له دافع daga بولاية علي shine ƙari suka ce wai asali wajen aka yi ta a ta'asir alƙur'ani wai sai na abubakar da sai na umar su suka goge wannan wajen wannan bayanin yana cikin kitabun usulul kafi shi wannan littafin na alkafi da ake fadar ake tabbatar da zinke bini bini a ce alkazi alkazi shine babban littafi da yan shi'a suka yi imani da shi wanda ya rubuta shi sunansa Muhammad bin Yaqub al ana masa alkunya da Abu Ja'far ya abinda wasu daga cikin malaman shi'a suka faɗi a game da littafin su littafi wani babban malamin su da ake ce masa annani yana faɗi a cikin littafin sa al-hadayithun nadira yace innal munaqashata fi isnad riwayat tafi jafatun ajil yace ka tattauna ka ce wai za ka tattauna a game da ingancin isnadan bayanai ko labaran da aka bada a cikin littafin alkafi to jafatun ajil sana'a ce ta kasashen mutum wato littafi ne da ingancin shi ya kai duk abin da ke ciki tabbatacce كمل البر العاملي عند سياسه مثل المحج ثم ده من حديث الزي ينا فتاه في كتاب الفوائد الفنسيه يتي ان جميع علماء الايمانيه اسمحوا على اعتبار الكتب الاربعه يتي لن تكم معلم الشيعه من انت الايمانيه دام ان الشيعه ده اكي على دين الشيعه الايمانيه الاثنا عشريه shi'a wadda suka yi imani da shugabanni guda goma sha biyu farawa daga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a karike da al-mahdi Muhammad ibn Hussein al-Askari Muhammad ibn Hussein al-Askari ko to shi ne yake cewa inna jami'a ulama'il imaniyyah asma'u ala i'tibari kulli arba'a lalle malaman imaniya gabaki ɗayan su sun yi ijma'i akan akan yadda da littafan nan guda hudu littafan guda hudu yi akwai alkazi sai littafin man la yahduhu kul faqih sai littafi na uku shi ne ta tahdibul ahkam sai littafi na uku shine al-istifsa Waɗannan littafan guda hudu in shi a gabaki ɗaya malaman sun yi sun ɗauki waɗannan littafan a matsayin su ne madogaransu da suke ciwo ne a kai الغر العامل يجي أن يجمع ما أخذ سوى كوني للتفند أكي تروه كل شو كل شيء شيئة على أكيدة وكل شو كل شيء فكه وكل شو كل شيء كومي الشهور للتفق أكي الشهور فنو العمل بها فنن إني إجمع أخر أي كيد وأن من تفند دابه والشهادة بكونها موجودة على الوصول الأربع مئة المجمع عليها sannan an yi istifaki akan cewa waɗannan littafan guda hudu an kira su ne daga wasu manya-manyan littafan shi'a da aka tattara su guda ɗari hudu waɗanda su ne aka yi ijma'i akan littafan shi'a ne to hudun nan su kamar rairaye ne na waɗancan littafai ɗari hudu al-ma'rura 'ala al-a'immati 'alayhi as wanda dukkan waɗannan usul ko guda ɗari hudu da su ne aka rairaye suka ba da littafai guda hudu alkafi man la yahzuhu al-faqih tahdibul ahkam da kuma al-istifar suka ce dukkan waɗannan littafan sai da aka gabatar da su ga a'imman suka yadda da su بل بعضهم يدعي انتصار المعتمدة في الفهوم أو الكتب المتواترة كي ولما ينعجل تجد كما لمنصب yana ganin waɗannan littafan gabaki ɗaya dukkan wani fikihu da za a ciro dole ne a koma zuwa ga waɗannan littafan kuma duk abin da ke cikin ana ɗaukar su a matsayin mutawatiri in aka ce abu mutawatiri shine abin da ba za a musa shi ba in an ce al-mutawatir shine malamai suke cewa ما تحيل العالم كواكب ما رواه جمع كثير كثير تحيل العادة tawafu'ahum wa tawafuqahum 'ala al-kadhib in an ce ba abu tawafin shine abin da aka ruwaito mutane da yawa suka ruwaito ta yadda al'ada da hankali ba za su iya cewa an hada an kirkiro shi to suka ce waɗannan littafan guda hudun nan su ne littafai a matsayin mutawatirai na to shi yasa kake ganin duk lokacin da za a shigo wani abu a ce yan shi'a sun ce sai a faɗi waɗannan littafan ko a ce littafin usulul kafi ko a ce littafin man la yahduhu al-faqih ko kuma littafin al-istisqa ko kuma littafin tahdhib al-ahkam su ne suke ce musu al-kutub al-arba'a mun gane Allah shi ke tattau to shi ne sai ya ce wai haka da wallahi na zala bi hajji ibrahimu salam ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rantsi da Allah ya ce wai haka wannan ayat ta sauka سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع haka ce wai Ja'far Sadiq yi rantsuwa ya ce wallahi haka wannan ayat ta soka haka mala'ika Jibrilu alaihi salam ya zo da ita ga Annabi sallallahu alaihi wa an abi Ja'far annahu qala sannan an kabo daga Abuja Ja'far wato baban Ja'far Sadiq Muhammad al أنه قال يشي نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يشي ملائكة جبريل يقول كد ولا آية جزاء عبتا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قايد تزو فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ويولى الآية من سورة البقرة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فويجزك شيء فبدل الذين ظلموا آل محمد sai waɗanda suka cuci iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka cuce su a haƙƙinsu sai suka canza ƙaulan wata magana ghairan ladhi qila lahum ba wadda aka ce musu ba anzalna sai muka saukar Anan ladina zalamu ala muhammadin ga waɗanda suka zalunci iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam haqqahum suka hana su haƙƙinsu muka saukar musu da rigizan wata tsawa min as-sama'i daga sama bima kanu yasqun sakamakon fasikancin da suke aikata wai asalin haka wannan ayar ne da giduna abubakar da sayyidina umar sun goge ada muhammadin haqqahu ka aure shi shi yasa yanzu in kake karanta alqur'anin da ke hannunmu fa bajjala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما Wai an goge? ada muhammadin haqqahu ta aure ne. wannan riwaya aka ce an samu ta daga Ja'far Sadiq ita ma tana cikin littafin usulul jadi na Abu Ja'far al-Kulayni wa an abi Ja'far qala sannan an sake waitowa daga Muhammad al-Baqir Abu Ja'far yace nazala Jibril alayhi salam malaika Jibril ya sauko في هذه الآية دوانا الآية حكذا فمن يدزاء بتاتا إن الذين ظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم ثم قال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول من من ربكم في ولاية علي فآمنوا خيرا لكم وإن تبقوا في علي فإن لله ma fi samawati wa ma fi al-ard wai haka ayoyin suke guda biyu aya farko innal ladina zalamu ala muhammadin lalle waɗanda suka zalunci ‘yan gidan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam haƙaƙun suka hana su haƙƙinsu lam ya kunin lahun ya gafira lahun hauka Allah bai zama mai gafarta musu ba wala li yahdihum tariqa kuma Allah ba zai taba shiryatar da su hanya ba hanya shiga aljanna illa tariqa jahannama sai dai hanya hanya jahannama wai an cire ala muhammad habbahu yadda aya take innal ladina zalamu lam yakun illahu yaghfir lahum wa la yahdihim tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha to sai suka ce wai an cire ala muhammadin habbahu إن الذين ظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليعليهم طريقا إلا طريق جهنم وأنشر آل محمد حقه سنن سكتي يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق يا قوة يا قوة متالي حقيقة من ذن لن يازومك دقاتيا من ربكم دقوبان جدنكو ليكتيا في ولاية عليه أجمد شوكبان تنعلي فآمنوا خيرا لكم ku yi imanin shi ya fi alkhairi a gare ku wa in takfuru bi wilayati ali in ku kuka kafirce ma shugabancin ali fa inna lillahi ma fi samawati wa fil ard lalle abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa duka na Allah wai an cire fi wilayati ali a waje na biyu fi wilayati ali wannan ba magana tana cikin usul tafi na al shi ma da ce fa hadin aya waɗannan ayoyin shi shi'a ɗan shi'a suna riyawa annaha tadullu sarahatan ala imamati ali radiyallahu ta'ala anhu dukkanin waɗannan ayoyin da suke kafa hujja da su kuma suka ce an ciccira wasu abubuwa a ciki suna nuni kai tsaye zuwa ga shugabancin saidina ali radiyallahu ta'ala anhu a matsayin cewa shine wanda ya zama tilas ya gaji annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ولكن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيدي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر حرفاها sun canza waɗannan ayoyin kamata da zuwa shi'atu kamar yadda ‘yan shi'a suke fassara. Wai sai abubakar da sai Umar su ne suka canza wannan ayoyin. Suka ciccira sunan sai na Ali da Allah ya ambata kamar yadda suke ambatawa cewa sai da abu an an an bace waɗannan suna a cikin waɗannan ayoyin amma sai na abubakar da sai na umar radiyallahu ta'ala an ma saboda kiyayya da gaba da suke ma sai na ali radiyallahu ta'ala anhu sai suka canza waɗannan ayoyi kun ji abin da muka faɗi dai game da shaidar da suka faɗi game da littafansu waɗannan littafai guda hudu su ne littafai a matsayin mutawatirai littafai mu'tamadai kuma a wajen su duk riwayoyin da suke ciki to a imman su guda goma sha biyu sun yadda da su imanin suke shi ne kima da shi wa hahuna su ala da ya mutane jani da shi yanzu ga wasu tambayoyi guda biyu masu tsananin amsawa da yan shi'a al-awwal tambaya ta kan ما دام أن أبا بكر وعمر قد حرفا هذه الآيات matukar sayyidina abubakar radiyallahu anhu da sayyidina umar radiyallahu anhu sun jirkita waɗannan ayoyin falima za lam yakun aliyun to me yasa sayyidina ali bai tsaya ba radiyallahu anhu بعد أن صار خليفة للمسلمين bayan ya zama khalifan musulmai shekaru ɗai ɗai ɗai ɗai hudu yayi da watanni da bi taurihi ne sa bai bayyana wannan al'amari bai bai sayyidina ali ya yi shugabancin shekaru hudu da watanni tara to me yasa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya zama shine khalifan musulmai a waɗannan shekaru shekaru biyar ba wata uku to me yasa bai gyara wannan al'amarin da makiyansa guda biyu kamar yadda 'yan shi'a suke faɗi ba me yasa shi bai gyara ba kuma aka bar Qur'anin nan har yanzu gashi nan a hannun mutane idan dan shi amma zai maka tafiya zai ce yayi imani da abin da ke cikin Al-Qur'ani yace maka wannan Al-Qur'ani shine Al-Qur'ani shi aw ala al-aqall i'adatu hadhihi al-ayat fi al-Qur'an kama unzila ko kuma ala al-aqall idan duka bai iya gyarawa ba to ya dawo da waɗannan ayoyin da aka goge su kalmomin da aka goge me yasa sai suna ala rabbi Allah ta'ala an bai dawo da su ba a matsayin sa na shugaba kuma ayoyin shi suka shafa maganganun shi suka shafa kuma aka goge kuma maganganun na Allah ne ko da bai gyara dan kansa ba misali to ai ya kamata ya gyara a matsayin littafin Allah tunda Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani abin ambato wa inna lahu lahafizun kuma tabbas mu ne zamu tsare shi to me yasa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da ya zama khalifa bai gyara wannan ba Ta ya kamata ya gyara idan ka ce ai bai samu damar gyarawa ba to me yasa bai samu damar gyarawa ba ya yadda da abin da suka yi ne Koko a'a ba zai iya yi ba ne saboda yana jin tsoro sai na ali kuma jarumi ne wanne ne ciki Koko ya gyara akwai gyaran a wurinku ku fito ku karantar da mutanen ku mabiyan ku shi in za ku yi tafsiri da tafsiran ku duk tafsiran ku da kuka rubuta da alqur'anin gaske alkur'anin da Allah ya saukar na ahlus sunna to ya kamata duk ku za su ku goge su ko ku ɗibe su ku sasa a cikin teku watsar ko ku kona haka ya kamata a yi malai ce lam najidku radiyallahu anhu fa'ala hada sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ba mu same shi ya aikata haka ba بل بقي القرآن في أهله كما كان في أهل الخلفاء من قبله القرآن ya tabbata. a zamaninsa kamar yadda yake a zamanin waɗanda suka gabace shi halifofi guda uku Kayan uwa, uwa sayyidina Umar an tambaye shi game da sayyidina Usman ibn Affan sayyidina Ali afwan an tambaye sayyidina Ali radiyallahu anhu a game da sayyidina Usman da irin hidimar da sayyidina Usman ya ba al-Qur'ani sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yace wallahi cikin mu babu wanda ya ba al-Qur'ani hidima kamar sayyidina Usman lokacin da aka gama rubuta alkur'ani a zamanin sayyidina Usman ibn Affan kafi bakwai an rubuta alkur'ani a tattara shi a wuri ɗaya a zamanin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu Qur'ani dama an rubuta shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma an rubuta shi ne gwaggwadon takaddun da suke hannun kowa wani za ka samu ya rubuta surori kamar goma wani ya rubuta surori ashirin a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma alqur'ani gabaki ɗaya annabi sallallahu bai gama rasuwa bai rasu ba sai da aka rubuta alqur'ani gabaki ɗaya to amma samanin sayyidina abubakar shikenan sai aka ce to gashi an je an yakin yamama an kashe alarammomin alqur'ani sun kai 700 alaramma alaramma mahaddata alqur'ani guda bakwai aka kashe a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an sayyidina umar radiyallahu ta'ala an yace takaddin nan da suke rarraba a hannun sahabbai a tattara su a rubuta alqur'ani ya zama ana da fafi tsara daya sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an yace a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasiya ba alqur'ani haka sayyidina umar yace a'a ai a zamanin manzo Allah ta sama an rubuta alqur'ani abinda zamu tattarawa zamu innahu khayrun alkhairi ne ku tattara shi a waje ɗaya ya zama ana da dunkulallen alƙur'ani a wuri ɗaya shi ke sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya fahimci haka aka rubuta cikakken alƙur'ani kwafi ɗaya babu wasali ba dugu ba wasali ba dugu a yadda suke rubutu a da sai gwani shi zai iya ɗaukar irin wannan ƙur'ani ya karanta hatta balarabe na asali ba kowa bane zai iya daukan irin wannan qur'anin ya karanta ya zauna a zamanin sai a wajen sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu har ya rasu bayan ya rasu ya koma hannun sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya rasu sai ya koma hannun diyarsa na hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha zamanin sayyidina usman ibn affan habbai sun fara karewa tabi'ai sun taso sai ya zama kalolin karatu da annabi sallallahu ya karanta da sahabbai akwai sahabbai da yawa da suke da makarantu na karanta makarantu na karanta da alqur'ani kuma kowa yana karantar da alqur'ani gwargwadon irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi to sai aka fara samun sabani tsakanin tabi'ai almajiran sahabbai idan wannan ya ji wani ya ji ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين شي كما مالمن سي اكنت ده شي مالك ني مالك با ان انزو اهدنا الصراط المستقيم ومن يزو في اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليكم ولا الضالين ثم تصلى ذكر اكنت ده shi kuma an karanta da shi ghairil maghdubi alaihim to sai aka fara samun sabani a tsakanin tabi'ai waɗanda su kai tsaye ba sun karɓi Qur'ani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bane a tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasiƙan malaman su sahabbai to sai sabani ya fara yawa a tsakanin tabi'ai sayyiduna Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu yazo ya samu sayyidina Uthman radiyallahu anhu yace ya amiral mu'minin ajri bin nas qabla an yakhtalifu fil qur'an yace hakkin ka ne ya amiral na. kai sauri ka shawo kan mutane waɗannan matasan da suka taso su ba su ga annabi ba ba su rayu da annabi sallama ba ni kokari mu shawo kansu kafin su sabani a game da alqur'ani domin idan suka yi sabani game da alqur'ani to rigima za ta afka to shine sayyidina Usman ibn Affan ya kafa kwamiti na mahaddatan Alƙur'ani cewa su ɗauko wannan alqur'anin na sagi da sayyidina abubakar ya sa aka tattara shi su rubuta kwafi kwafi daidai har bakwai a aika da su manya-manyan birane da ake da su a wancan lokacin biranen musulunci da shi ne aka rubuta wanda ya shugabanci wancan kwamitin na rubuta na tattara Alƙur'ani a zamanin sayyidina abubakar sayyiduna zaidu dan tabir radiyallahu anhu al-fatal shi ne aka sake ba shi wannan shugabanci na wannan kwamitin to suka rubuta alkur'ani a bayan an gama shi aka ce to dukkan wani alkur'ani ko kuma wata fassara da wani yake da ita a tattaro ga baki dai a kona aka tattaro ga baki dai a kona sahabbai suna nan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana nan aka masa tambaya yace ko shine sayyidina usmanu abin da zai yi ko shine sayyidina Usmanu abin da zai yi yace cikin mu babu wanda ya yi ma alqur'ani hidima kamar sayyidina Usman to kaga wannan shaida ce daga wannan sahabban waɗannan sahabban haka suka rayu da manzo sannan duk zaman da aka yi waɗannan khalifofin guda uku sayyidina Ali Allah ta'ala anhu yana cikin majalisarsu yana cikin waɗanda ake ce musu ahlul halli wal aqdi waɗanda da su ake kullawa da su ake kwancewa idina adina cikin su to din ne yasa da ya canza waɗannan abubuwan da 'yan shi'a suka cika littafansu da su ba waɗannan miyagun maganganu wanda wasu ma ba za su iya karantuwa ba sai dai kai ka karanta da kanka amma ka zo ka yi ma mutane bayani to sai ka ji kamar matsawa tsawa za ka Ina nan a cikin littafansu su sunan sun rubuta Wa kama kana zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam kaman kuma yadda alqur'ani yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na ali radiyallahu ta'ala anhu canza shi ba ya ce ga gyara ba لأنه محفوظ بحفظ الله القائل domin alkur'ani an tsare shi da tsarewar Allah madaukakin sarki wanda Allah ya faɗa a gaba da haƙƙin alkur'ani ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lallai tabbas ku kalli wannan aya inna nahnu inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun sai da aka yi tauhidi inna tabbas lallai nahnu mu aka kawo zamiru sha'ani zamiru sha'ani yana da cikin sai ta'kidi inna lallai mu da Allah ya ga dama ba yana nufin ya ƙara ƙarfafa ba ne. sai ce inna nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizu tace inna nahnu kaga ai can yaje da inna a'tayna yaje da inna anzalna to amma nan sai Allah ya ƙara zamiru sha'ani yace inna nahnu lallai mu nazzalna dhikra mu ne muka saukar da alqur'ani ba wani ya saukar da shi ba wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu da muka sassaukar da shi din nan wallahi mu za mu tsare shi shi sa yanzu ba kaji saka a canza wasali ba alqur'ani sai an gano ka in karanta shi take ka canza wasali za a gane ka Allah madaukakin sarki ta kaffala Allah bi fittihi Allah da kansa ya dauki nauyin tsare shi sabanin littafai waɗanda suke kafin alqur'ani littafan da suke kafin alkur'ani malaman zamanin wannan annabin su ake bari idan annabin ya rasu su zama su za su gaba da tsara littafin shine Allah yake bi masrufu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada su aka nema su tsara littafin Allah na lokacin wa kanu alayhi shuhada kuma su ne waɗanda suka tsayi akan shaida cewa wannan littafin daga Allah yake to amma shi alkur'ani ya bambanta da waɗanda littafin Allah da kansa ya ɗauki nauyin tsare shi to da ba zai bari littafin da ya shiga cikin halalatiya ba walakin da shi aka la ya alamuna malin sai da in shi abu ta san haka ba san haka ba to tambaya ta farko ce me yasa sayyidina Ali da ya zama khalifa waɗannan tuhumo da ake ma sayyidina Abubakar da Umar radiyallahu ta'ala anhu ba na canza alqur'ani me yasa da sayyidina ali Allahu anhu ya zama khalifa bai canza ba ya gyara ya mai da shi zuwa ga asalin yadda yake tambaya ta bi aswalu sai anna ba'd hadhihi al-ayat lallai wasu daga cikin waɗannan ayoyin da harrafuha waɗanda suka cancanza su su shi'a da sai yusbitu li aliyin wilayatahu domin su tabbatar ma Ali radiyallahu anhu da shugabancinsa wa imamatahu da imamancinsa wa khilafatahu da kuma halifancinsa tukhbiruna sarahatan bi anna hadha lan yakuna idan ka kalli ayoyin gabaki daya suna nuna cewa sai dina Ali kwata-kwata ba zai zama Khalifa ba idan ka ɗauki yadda suka canza su in ka fassara sai da suka yi ƙare-ƙaren to ayoyin su da kansu suna nuna ma sai dina Ali ba ma zai zama Khalifa ba ne jiba ma da yace fa ta'ammalu fil ayati allati harrafuha shi kula da ayoyin da suka tattauna ta'ammalu fil ayati allati harrafuha kula da wannan ayat da suka canza wa yatakallamu 'an al-yahudi wa nasabuha halin musulmi. asalin ayat tana bayani ne akan yahudawa amma ko suka ce musulmai ne suka yi wannan kuma a kakashin shugabancin sayyidina abubakar da umar su suka jagoranci aikin da Allah yana magana da yahudawa ne sai ‘yan shi'a suka ɗauki waɗannan ayin sai suka jefa su ga musulmai kuma suka ƙara abin da suke son su ƙara. Kaɗan wannan ayar, فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم غير الذي قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم جزا من السماء بما كانوا يفسقون وسيتي فحسب تعريفهم عن فسر آية عيبات من ذلك ميميتها sai ta fa hasba tahrifihim hadhihi al-ayata in ka dauki yadda suka canza wannan aya ta takallabu an amrin sayahduthu mustaqbal in ka dauke ta suka canza ta tana bayani ne akan wani abu da zai afku nan gaba wa anna aliyan ya'rifu dalika kuma sayyidina ali ya san haka zai faru kun fahimci abin da yake nufi ayar yadda suka canza ta ai tana magana ne akan wani abu da zai faru nan gaba me abin da zai faru nan gaba khalifancin shi ko yadda suka faɗa فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما كانوا يسكون شين الجمال فحسب تحريفهم هذه الآية yadda suka canza wannan ayar تتكلم عن أمر tana bayani ne kenan akan wani al'amari sai ya hadifu mustaqbala wanda zai afku nan gaba wa anna aliyan ya'rifu dalika kuma sai na ali ya san wannan abu an yi haƙƙi haqqi yutalibu ali wa ahli albayt bi haqqihim alladhi min minhum wal qur'an yukhbiruhum bi anna dalika fi qawl sai ce wa bi ayyi haqqin yutalibu Aliyu. to wani haƙƙi ne sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yake nema wa ahlul bait da kuma ahlul bait wato sauran yan gidan manzon Allah sallallahu da haƙƙihim suke nema wani haƙƙi ne suke nema alladhi tusiba minhum wanda aka riga aka kwace musu wal qur'anu yukhbiruhum bi anna dhalika fi khawf kuma qur'ani ya faɗa musu abin da ya afku qur'ani ya faɗa musu cewa ku ji in ka ɗauki ayar yadda yan shi'a suke karanta ta ina so ku gane sosai in ka ɗauki ayar yadda suka faɗa ƙur'ani ya ce musu wannan haƙƙin ma ba za a ba su ba ya ba su labari cewa wannan haƙƙin da ƴan shi'a suke cewa nasu ne ƙur'ani ya riga ma ya ba su labarin cewa ba za a ba su ba an riga an zalunce su to wani haƙƙin suke nema bayan ƙur'ani ya ce musu kuma ba za a ba su ba a ƙur'ani ƴan shi'a Qur'ani ya riga ya ba su labari Qur'ani da shi an suke faɗa ya riga ya ce ba sai sayyidina Ali to wannan haƙƙin naka na khalifanci ba za a an kwace maka shi Qur'ani ya ce masa an kwace maka shi kamar yana ba shi labarin cewa wannan abu fa tabbas ya riga ya abu wani haƙƙi kuma zai nema bayan Qur'ani ya ce masa ba haƙƙi ba za a ba shi ba shine abin da malamin yake faɗa وأنه لن يقبل المسلمون من علي ولاية ولا وصاية ولن يكون الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كما أيك أن شيء أن تخفى وكان آية أي كبر آيوين سنة سيواني musulmai ba za su taɓa karɓar shugabancin sayyidina Ali ba kuma ba za su taɓa karɓar wasiyyar da aka ce annabi ya masa ba sannan ba zai taɓa zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yadda suka kawo Qur'ani ya riga ya da suka ce an canza to a canzawa ita tana nuna cewa kwata kwata sai na alim ba zai taɓa zama Ka ga a ce yanzu abinda ƙur'ani ya riga ya tabbatar masa cewa wannan abun ba ne ya zo kuma yana nema to ga ba ta kan shi lokaci ne da ya riga ya faɗa masa cewa kaddara ce ta riga ta faru to me zai yi kuma kaga kaman Qur'ani na ce maka kenan in an ɗauki waɗannan ayoyin yadda suka canza su Qur'ani na ce maka ka bari sai an je lahira mu za mu kwace maka haƙƙinka waɗannan da suka kwace maka haƙƙin nan kafirai ne azzalimai ne har ka ja da su sai an je lahira sannan sannan za ka za mu biya maka haƙƙinka za mu kwatan maka haƙƙinka a wajensu in an ɗauke da suka suka kawo ayoyi to wanda ko sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu abin da ya tabbata asira da tafan hadisi ingantattu sayyiduna al-Abbas bin Abd al-Muttalib babban annabi da babansa da baban annabi sallama wasu dai ubansa da al-Abbas bin Abd al-Muttalib yace ma sayyidina Ali radiyallahu yace wallahi na san amara na san alamar da ke sauka ga banu hashim wato danginmu idan za su mutu وقد نزلت تلك الأمارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدق على مؤمن نزلت وقد علم صلى الله عليه وسلم شيء عن عباس نتيجة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بيش الصحابة الوقت عند النبي زي رسول شيء نتيجة العباس يجي سيدنا علي alamomin sauka alamomin mutuwa da suke sauka ga banu hashim sun sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa shi ma yana cin banu hashim mu je mu tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam waye zai zama khalifa bayan sa idan ya rasu mu ne yan gidansa ko ko wani mu ne sai na ali ce da ce ba za mu je mu tambaye shi ba idan ya ce mu ne to hakkin mu ne kenan duk wanda ya ja da mu ya saba ma annabi ya saba ma Allah idan kuma ya ce ba mu bane ka ja mana har abada ba za mu zama ba in ko muka ne ba mun zama mun saba ma Allah mun saba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba za mu je mu tambaya ba yake a haka aka bar shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu yake aka zo aka nada sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu khalifa da ittifaqin musulmai تحدى سيدنا علي يوارد استثوار سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في سيدنا أبو بكر مبايعة يوارد موضوعي لأن شيء أفتك الكريس سلم سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في رشد جنة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ولاية الأحد أما أيام طيب فهمت الشيء وابا شرعي بني sai ka ce ga wanda zai zama shugaba bayan ka ko kuma ka baka faɗa ba manzon Allah bai ce ga wanda zai zama khalifa bayan ka ba sai na ishihadi sai na Umar radiyallahu ta'ala an ya gaba khalifancin sa ya rasu da sai na Aliyu akai wani. yana cikin khalifanci da shi ake komai yana cikin ahlul hal wal aqd akwai bata wadda aka taɓa masa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sai ta Umar yace bi san amsar ta ba ana zaune a majalis sahabbai haka suke aka kawo hukunci yace bai san hukuncin ba sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yace ai ga yadda hukuncin yake kaza kaza kaza kaza sayyidina Umar radiyallahu anhu ya bada shaida a game da shi yace falan tahdika al-ummatu idza kana fiha mithluka ya abas as-sayyid al'umma ba za ta taba halaka ba in dai a cikin ta akwai irin ka ya kai baban jikokin annabi guda biyu to haka fa wannan mutane ba suka zauna haka suka fahimci junansu haka suka zauna Allah madaukakin sarki ya zaɓe su domin su zama sun tsara addinin nan har ya zama addinin shine za a ci gaba da yin har ranar tashin alkiyama to shine sai ma da shi summa mata wa qa'ar rijzu alladhi anzalahu Allahu 'ala alladhina zalamu 'ala Muhammadin haqqahu fil khilafa sannan tambaya ta gaba ita ce wai yaushe wannan tsawar ta soka ga waɗanda suka zalunci yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka hada su hakkin su a game da khalifanci yaushe wannan tsawar ta ta fara a tarihi aka ce ga tsawa ta kama sayyidina Abubakar ta kama sayyidina Umar ta duk sahabban manzon sama tsawa ta kama su a tarihi yaushe haka ya faru tun da dai qur'ani gashi ya faɗa ko su kuma yan shi'a suka ƙara na suka ce ai tsawon nan za ta sauka ne ga waɗanda suka cuci ɗan gidan annabi sallallahu suka hana su khalifanci waɗannan kuma da suka cuci ɗan gidan manzon sama suka hana su haƙƙin su na khalifanci a wajen yan shi'a ba wasu bane illa abubakar da umar da sauran sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka shirye ta da الكل يعلم بأن هذا لم يحدث أبدا ما ليتي قوة يتولى بأقوى أتاري باش أتاري ولكنه التحريف الساجد المكشوف سيدي جركتاوات كإنشيئة الساجد wadda jirkitawa ta san zuciya al-makshuf wadda an gano ta a fili take wannan canzawar da ke yan shi a cikin kaga wannan wannan wannan wannan abin da suke duk waɗannan bayanan da aka yi su je a koya musu littafan su shine abin da ake faɗi a kai karanta muku gobe ɗayan karatu ku fara daga alifun bawo mutum ya faro ya kan baki a riƙa koya masa ya iya sosai ya riƙa ji yadda muke fassara larabci muke jawo larabci muke fassara to haka muke sa a riƙa muku za ku gane insha Allah a wani za a rika muku gurumburin kawai daidai da shi wallahi ba za ka taɓa gane ba ba a taba koyan addini da biki to ko da biki dai na gari a ce mutum shi ya bai san komai ba sai dai ya je biki yau zai iya wani abu a rayuwa to balle a ce kuma addini ne wai biki ne kullum da ke cikin biki aiki. da zariya Ta ba abin da mutum zai gane wallahi tausayi abin da bar tausayi a ciki ina da ban tausayi Allah ka shirya da mu tambaya ta tara. ya wishi aku an abi al-hasani fi qawlihi ta'ala yuriduna li yutfi'u nur Allah bi afwahihim dan shi'a suna ruwaitowa daga Abu al-Hasan in sun ce Abu hasan suna nufin Sayyidina Ali duk da dai ba su girmama shi ba anan aka ce ya ce yuriduna li yutfi'u nur Allah bi afwahihim Qur'ani yana faɗa yana cewa yuriduna li yutfi'u nur Allah suna son su bi su toshe hakkan Allah bi afwahihim da bakunan su Allah ya faɗi wannan a wurare biyu a cikin Al-Qur'ani ya faɗa a cikin suratul Bara'a sannan kuma ya faɗa a cikin suratul Sajj na suratul Bara'a yuriduna an yutfi'u yuriduna li yutfi'u yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون نفس سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين وأن أبو الحسن تنبع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه موسى الكاذب يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين سنة سنة سنة toshe suna son su toshe wai nuran lahi shine wilayar ali shugabancin sayyidina ali shine nurul lahi eh. Allah ya ce yuriduna liyutfi'u nuran lahi suna son su toshe hasken Allah su kashe hasken Allah bi afwahihim da bakunan su fa tana bayani ne akan akan ahlul kitabi ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ذاك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم كافرنا يا أم فدع النبي موسى كالنبي عيسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين قوم الفاسقين القوم الفاسقين فالنزيع كثير قممه وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين لقد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون سوى أكي مغنى كنسنا سنة يهودا وادا كرسوش وأن دباسا أتنع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه صحابا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا da aka saukar da ayat da ke bayani akan cewa الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يتي والله إني لأعرفه أكثر مما أعرف ابني يتي لا تنسقكم عن نبي أتحن التوراة يدي النسلطانة to abinda suke son su toshe shine hakkan Allah ne hakkan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da annabtarsa hasadan min indi afusihim burin sa annabin karshe ya zo daga cikin su bai zo ba bai zo ba to sai ya zo daga cikin al'ummar larabawa to wannan haskada ta sa su suke koshe hasken annabi to hasken Allah hasken Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ce wallahu Allah zai cika hasken sa annabtar annabi sallama to sai ɗan shi'a suka ce ai abinda ake nufi da yuridu li ay yuriduna li yutfi'u wilayata amiril mu'minina alayhi suna son su toshi su kashe hasken Allah hasken Allah nan ne shugabancin sayyidina Ali amirul mu'minin wallahu mutimmu nurihi Allah kuma zai cika haskensa yaqulu wallahu mutimmu al-imamati wal imamatu hiya nur shi Allah kuma zai cika shugabancinsa shugabanci shugabancin nan shine haske wai imama ake nufi وذلك قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا wai wannan shine fa aminu billahi fi imani da Allah wa rasulihi da kuma manzansa wan nuril ladhi anzalna da kuma hasken da muka saukar annuru wallahi al a'immatu min ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawm al qiyamah ya rantse ya ce an nura hasken nan da ake nufi da wannurin nadi an zalla wallahi na rantse da Allah al'adimmat min ali muhammadin su ne shugabanni daga cikin ‘yan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam yau mal kiyama ta ranar tashin alkiyama su ne wai nurul lahi wal nurul an anzalna wanda nurul ladhi anzalna ana nufin alqur'ani anzalna da hasken da muka saukar wani haske aka saukar alqur'ani أما من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم قلوبهم من ذكر الله هذا النور أنا يفهم القرآن أما جسكت وأنا نفهم شو قبل سيدنا الإمامة سيدنا wanda mai shafada a cikin al'umman shi annan guda goma sha biyu guda biyu suka taɓa zama khalifofi haka duk al'ummomin su nan da su a immai ba wanda ya taba zama imami a cikin sai mutum biyu sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da ya shekara hudu da wata tara sai dan sa sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala anhu biyu wata biyu shida su kadai ne imamai su kadai suka taba zama khalifofi to duk waɗannan imaman nasu guda goma dukkanin su fa hakimai ne amma ba su da karaga dukkanin su sun naɗa su ne amma ba su taɓa zama a immai ba amma kuma da shi ake gina addinin musulunci a shi ne wai za a gina wai mu a ci da wannan mutum zai yi musulunci ma da ya ce wa su'alu tambaya Islam, an الله نوره بنشر الإسلام عن دفاع الولاية والوصاية والخلافة لأهل البيت tambayar da za a yi shin Allah madaukakin sarki ya cika haskensa ne bi na shirin islami ta yada musulunci an bi ba'il wilayati ko ko ta hanyar bada shugabanci wal wifayati da wasiya wal khilafati da khalifanci da ahlul baiti ga ahlul baiti shin da wannan ne mutunci ya mun sha faɗin wannan a tarihi a tarihi ɗan shi'a ba su taɓa ɗaukar tuta suka je suka yi yaƙi don musulunci wannan tabbataccen abu ne a tarihi ba wanda ya ce goge ɗan shi'a a tarihi ba su taɓa ɗaukar tutar musulunci su je su yi yaƙi ba don musulunci ya ɗaukaka sai don siyasi ko kuma siyaki yan uwansu sai dai su siyaki musulmai amma su ce su ɗau tuta su je su yaƙi don musulunci ya ɗaukaka amma ba su taɓa yi ba har sun ji naran taimako ba su taɓa yi ba a tarihi a'a da rayuwarmu da wayanmu gayi nan Iran ba ta kafu ba sai a Faransa aka tsaro kafa Iran ba ranar da kumaini ya sauka a iran da babban jirgi daga kasar faransa aka zo da shi faransa faransa a cikin kasashen da suka suke ma musulunci suka ma kasashen musulunci mulkin mallaka ba azza da makasa ta. saboda su suna yin al-istimaru jirgi ne idan za su yi mulkin mallaka to sai ka zama ba faranshi ka zama wufaran shi aqida a masallacin manzon sai muka haɗu da wani gwamnatin jami'a dan magrib dan mahoko mahoko tana ɗaya daga cikin kasashen da faransa ta musu mulkin mallaka muna zama da shi kullum kwanaki na goma sha ɗaya a madina kullum muna zama a majalisin ashir abubakar zabir aljazairi da shi wata rana sai yake ce mu mun saba da shi sosai yake ce mu wai shi yana jin haushi nace me yake jin haushi wai ba a faransanci a masallacin manzo Allah sallama faransanci yaren faransanci wajen malamai ba mai karantarwa da faransanci allugar Faransanci. Ko tunanin su nan, to wannan faransa wannan azzalima kasar faransa ta kalla duk kasar da faransa ta yi mata mulkin mallaka sai gaga ɗabi'un sun fi lalacewa fiye da na ingila saboda ita aƙidar ta ita ce sai ka zama bukaran shi shi yasa kake ganin masar a ƙasashen larabawa suna cikin ta ƙasashe saboda su kasashe biyu suka yi musu mulkin mallaka faransa ta mallake su ingila ma ta mallake shi yasa har yanzu ka je masar ana ba da damar koyon faransanci ana ba da damar koyon turancin ingilishi Ka ga wannan kintu daga faransa aka taho da kuma yi a jirgin faransa yanzu aka sauke shi ga wannan kintu sannan ka kalli yakin da aka yi wannan yakin da aka yi turawan amerika ba su shiga ba su shiga iraki ba ba su shiga iraki ba sai da yan shi'a suka ba su goyon ba yanzu maganar da ake ciki jahohin da ake da su a iraki ahalus sunna fa a iraki sun kai fa kashi su ne fa kashi sittin da wajen biyar sun kai ma kashi saba'in a wani lissafin amma yanzu wannan firaministan na iraki so yake gabaki ɗaya ya fata take ahalin sunna a iraki ke kenan sannan jiya nake gani a al suke ba da labari cewa da amerika da iran sun ce za su taimaka ma nurin maliki firaministan iraki domin ya faɗa da ƴan ta'adda 'yan ta'adda su ne ƴan jihohin da 'yan jihohin ambar da 'yan jihar ramadi in amerika da iran za su taimaka masa ya yaƙi da 'yan ta'adda 'yan ta'adda su ne waɗannan na ahadus sunna kalluja ɗari bisa ɗari ahadus sunna ne al'amba ɗari bisa ɗari ahadus sunna ne الرمادي أهل السنة لتريب السقيم zai yi fada da za su gwada soyayyen alka'ida wanda yau fiye da shekara ɗaya in kashe su ake kai ana ta kashe mutanen nan suka taso da kansu suka haɗa kai wajibi ne haɗa kai suka haɗa kai ƙabilu duk a wannan suke ta musu ko kowace ƙabila ta fitar da mayaƙi mayaƙa aka haɗu yanzu su ne suka faɗi a fallu da yanzu fallu da na hannunsu kun face ta ba ta ƙarƙashin shugabancin nurin maliki to shine iran da america suke cewa za su taimaka mushi ya yaƙe su su ne yanka a doyen alƙa'ida yan alƙa'ida to ka duba wannan malayi sannan america ba ta shiga afghanistan ba sai da yan northern alliance ‘yan Northern Alliance ‘yan ne, ‘yan ne, sannan suka bi. ‘Yan Taliban, ‘yan Taliban matasa ne, suna ganin abin da ake yi a su abubuwa sun lalace. Wasu sun je sun yi karatu a Amerika, wasu sun je sun yi karatu a Saudi Arabia, wasu su a Masar, wasu su a dai ƙasashe. Suka dawo suka haɗa wannan ƙungiya ta Taliban. da suka haɗa ƙungiyar taliban suna ma junansu tirenin suna ma kansu tirenin suna kuma wayar da kan mutane Ƙasan mu fa ya kamata ko ba haka ya kamata ba ba ƙasan mu ta lalace afghanistan a tarihi tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu ban mamaki a tarihi ana cewa ƙasar afghanistan ba a taɓa mallakar ta ba ba a cikin ƙasashen musulmi tana ɗaya daga cikin ƙasashen da a tarihi ba a taɓa musu mulkin mallaka lokacin da rasha ta shiga ƙasar ai ta na kuɗaɗe har yau rasha tana neman sojojin ta guda dubu goma a afghanistan da take inda suka har yau an koya musu darasi to da amerika lokacin da 'yan ƴan 'yan taliban suka zo su bula umar suka zo suka ce to suka fara abubuwan su har suka kai matsayin da suka kori shugaban kasar suka kashe shi kai suka yi idanun shari'ar musulunci a ƙasar ba a ce duk abin da 'yan kaliban suke yi daidai ba ne suna da kurakuransu a matsayinsu na matasa kuma su daga cikinsu ba su da ilimi na shari'a mai zurfi wannan adalci amma amerika ta ce musu abin da abin abin a yi ta ce musu kawai 'yan ne. aka rika ba su sunansu a gari aka ce wai sun ce wai mace ba za ta yi boko alhali su dukkanin da yan boko mula umar dan boko ina jin likita ne medical doctor shi ai duk abin da suke yi kawai aka jada su a rediyo da talabijin wai sun ce mata ba za ta yi boko ba in an ga namiji yana tafiya a titi in aka ga wanda shi ya wuce ya wuce idan ta wuce a kama a yanki in aka ga mace ba hijabi a riƙa danta a kasa duk ba ka ga ya su a rediyo amerika ta ce sai ta yaƙe su a lokacin daulolin musulunci saboda lalacewa kakaf waɗanda suka goyi bayan 'yan taliban lokacin da aka kafa daga pakistan sai saudi arabia su ne waɗanda sara'atan suka ce sun yi da 'yan taliban kafin su ma daga su su baya to 'yan shi'a 'yan northern alliance su suka ba da sirri ya za a yi a shigo aka shigo ta aka shigo ta aka ce ana neman Usama babu bin aka shigo aka aka aka yi fata fata da kasa fata fata da kasa ba ina kasar yanzu jibe da take da Iraki ne jibe da take to in shi a suka ba da wannan gowon ba su suka haɗa baki da kafaran duniya jigajiyan kafaran duniya suka tabbatar da wannan to wani haske wani haske suke da shi wanda da su ba da damar yadda za a cuci musulunci a tarihi haka suke kuma a yanzu ma abin da suke kai ke na aƙidar suke su dai ba za su tsaga tuta don a yi jihadi na musulunci na gaskiya ba sai dai su yaƙi musulmi ko su haɗa baki da arna a yaƙi musulmi Duka gaya an ce sun yi maulidi na da da kiristoci ko ana haleluya haleluya yi suna zuwa ga nan duk a cikin wayoyin mutane kuma nan zariya har da wannan abu amma ko mutum ya kasa fahimci waɗannan abubuwa to shi ne malam wannan tambayar tana da alaka da wasu bari mu karanta ta ta sai mu tsaya malam ce laqad wajadna ilayhi faqat من الأئمة حسب مفهومكم تولي الخليفة shi mun ga mutum biyu kacal a cikin a'imman guda goma sha biyu su kadai ne suka samu khalifanci Aliyu wa ibnuhu al-hasan daga sayyidina ali sai sayyidina al-hasan ɗansa fa aina itmamun nuri bi baqiyatil asharati to ina suka hasken da zuwan goma wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun to aina itmamun nur bi bakiyatil ash'ari sauran goma su wani haftan aka cika da su kuma mun faɗa tabbataccen abu ne a tarihi sayyidina ali radiyallahu ta'ala an tun da ya zama khalifa mutanen nan sun hana shi yayi wani abu da baki ɗaya zamanin sayyidina ali a samu futuhat suka yi ta haɗa masa rigima kawai duk ci gaba da aka samu a zamanin halifofin nan guda uku aka zo zamanin sai Ali suka kankane shi suka hana shi cikin saffin cikin naharawan rikicin zaman, shi ke duk wannan fada ne tsakanin musulmai da musulmai kuma duk a zamanin sai na al'aka waɗannan miyagun mutanen wanda suke yaɗa waɗannan miyagun ake jin. su suka haka waɗannan abubuwan tun asali suka hana shi ya yi ma abin da zai zama a ta wani gari a je a ce gashi wani mutum wani gari wanda ba na musulunci ba ya dawo hannun musulmai shekaru hudun nan da watanni tara wallahi da su bawan Allah nan radiyallahu ta'ala an yayi ba to da irin mutane Allah ya fiti da al'umma da su dan jaraba fitina ta fitina babba da ta shafi musulmi ita ce wannan fitina ta shi'anci fitina ta biyu ce na bayan rasuwar manzon sama sai fitinar shi'a rasuwar manzon da sallama bala'i ne ga musulmai amma kuma Allah ya kaddarci haka ya faru to fitina mai biye mata ita ce wannan fitina fitina shi an ci ga ta nan har yanzu ta zama abin da ta zama a cikin mutane Allah mu da kun take shirye ta da su ya gane da mu gaskiya ya tabbatar da mu akan ita gaskiya ya kashe mu muna musulmai Allah mu da kun sarki ya tabbar rayukan mu a matsayin masu imani da shi masu gaskata manzon sallallahu alaihi wa sallam Allah mu da kun sarki muna roƙonka kada ka sanya kin wani mai imani a cikin zuciyarmu ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفي كتاب غيره عليكم السلام ورحمة الله الكاذي قيما لا يحضره الخبيح أعطي الاستقصاء سنة أعطي تقديم الأحكام littafin farko wanda ya rubuta shi a saduk littafin farko shi ne alkafi wanda ya rubuta shi ne muhammad bin yaqub al-bulay ka dauka muhammad bin yaqub al-bulay suna masa alkunya da abu ja'far shi man la ya'rufu al-faqih وما وجدت لنت عبدالوك أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن غابوي الكومنسي وكان فكرنا لقاتع الكومنسي عن نيش يجب كان ينقف الاستقصاء الاستقصاء شيني لا الطوز الطوز في للتالي نقر شيء الطبع الطبع هذه الأحكام صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك